Hausawa Top TV tashar al'umma. Labaran safe Masu saurare barkamu da safiya, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin labaranmu na safiyar yau talata, 26 ga watan Disamba na shekara ta 2023 da muke ciki. Masu saurare kamar yadda a kowace safiya mukan saba muku labaran safiya. A yau ma za ku ji mu ɗauke da rahotannin labaran duniyan daga sassa da dama na duniya, kama daga ƙasashen ƙetare da manan gida a Afirka. A cikin labaran namu za ku ji cewa ofishin kula da jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna damuwarsa akan kula da wato kare lafiyar fararen hula a zirin Gaza, yayin da Firaminista Benjamin Netanyahu wato na ƙasar Isra'ila ya bayyana. Isra'ilan za ta ci gaba da zafafa kai har-haranta zirin Gaza. Dude a ci gaba da yakin da ke faruwa tsakanin Isra'ila da Falasinawa. A Najeriya kuwa za ku ji cewa 'yan bindiga sun kashe mutanen da suka yi garkuwa da su bayan mutane takwas da suka kwashe a jihar Katsina a Jibiya. Inda za ku je mu ɗauke da rahoto yadda al'ummar garin suka fara kokawa akan wannan al'amari. kuma 'yan bindigar sun hana gawarwakin waɗanda suka kashe ɗin. Haka zalika daga jamhuriyar Nijar za ku ji cewa jamhuriyar Nijar ɗin sojin CNSP sun bayyana fice wasu daga cikin ƙungiyar nan wadda take batun wato Faransanci inda wato za su zare ƙasar daga cikin harshen Faransanci na koyar da shi. Haka zalika yayin da ake cikin bikin wato Kirsimeti inda yau ake wato garin Kirsimeti. yau ma akwai wata rana da suka ware ta boxing day za ku ji mu ɗauke da mahimmancin wannan rana a gare su kiristoci waɗannan kaɗan kenan daga cikin kanun rahotannin labaran da muka tanadar muku a wannan safiya da ma wasu rahotannin da muka tanadar muku masu saurari sai ku gyara zama domin jin cikakkun waɗannan rahotannin labarai gashi ku saurara Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada damuwarsa game da kare lafiyar fararen hula Falasɗinawa a yankin zirin Gaza a daidai lokacin da Prime Minister Isra'ila ya sha alwashin zafafa kai hare-hare a yankin. Wata jami'ar ofishin Gemma Connell ta shaidawa BBC cewa fararen hular da sojojin Isra'ila suka ba wa umarnin ficewa daga tsakiyar zirin Gaza ba su da wata wato mafaka ko inda za su koma. What we have seen in recent days is an instruction for civilians in a Ta ce abin da muka gani a kwanan nan shine umarnin da ake bawa fararen hula na su fice amma tambayar a kullum ita ce to su fice su koma ina babu wani waje da ke da tsaro a gaza wuraren da za su je din ma ba su tsira ba tun da farko dai dangin sama da mutane ɗari na isra'ila da hamas ke garkuwa da su sun gudanar da wata zanga-zanga a wajen ma'aikatar tsaro a birnin tel aviv inda suke gargaɗin cewa lokaci na ƙurewa na dawo da waɗanda aka kama Kungiyar Hamas da kuma Islamic Jihad na Falasɗinawa sun ce ba za su shiga duk wata tattaunawar sasanci da Isra'ila ba har sai ta tsayar da hare-haren da take kaiwa Gazan. A cikin wata sanarwa da ɗaya daga cikin jagororin siyasa na kungiyar Hamas Izzat Al-Rishq ya fitar ya musanta wasu rahotanni da ke cewa kungiyar ta yi watsi da wani shirin Masar na ta buɗe wuta. Mataimakin shugaban kungiyar Islamic Jihad Muhammad al ya ce kungiyarsa na maraba da duk wani yunkuri na kawo ƙarshen hare-haren isra'ila a ranar lahadi jiya kenan masar ta gabatar da wani sabon wato shekaran jiya kenan masar ta gabatar da wani shiri na tsagaita buɗe wuta a matakai uku sai dai mr arishk ya ce al'ummar falastinu ba su da sha'awar dakatar da buɗe wuta ta ɗan lokaci face cikakkiyar tsagaita wuta ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta ce ta kai wani har ramuwar gayya kan kungiyoyin da ke samun goyon bayan iran a iraki bayan wani hari da suka kai kan sansanin jiragen saman sojin amurka na erbil wanda ya raunata sojojin amurkar uku In a statement, the US Defense Secretary Lloyd Austin said that the strike. Wakilin BBC ya ce a cikin wata sanarwa da sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya fitar ya ce an kai hare-haren ne kan wasu wurare uku da kungiyar Hezbollah ke amfani da su kuma martani ne ga hare-hare da dama da suka kai kan sansanonin sojin Amurka da ke gabas ta tsakiya. yakin da isra'ila ta kaddamar kan falasinawa a gaza da ya haifar da zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya inda ake samun fargabar rikicin na iya faɗaɗa tukuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen hausa na bbc Ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai sun kashe akalla mutane da 113 a wasu jerin hare-haren da suka kai kan al'ummomi a tsakiyar Najeriya a yakin da wato a yankin da ke fama da rikicin addini da na kabilanci. wani jami'i a jihar plateau ya ce an kai hare-haren ne kan akalla al'ummomi ashirin tun daga ranar asabar kuma aka ci gaba da kai hare-hare har zuwa safiyar litinin ƙungiyoyin 'yan fashin daji sun sha kai hare-hare a ƙauyukan domin yin fashi da kuma satar jama'a haka kuma ana samun takun saka tsakanin makiyaya da manoma waɗanda ke barin arewacin ƙasar suna kwarara yankin sakamakon kwararowar hamada dakarun kurdawa na siriya da ke kula da arewa maso gabashin kasar sun ce an kashe mutane takwas tare da jikkata wasu goma sha takwas a hare-haren da jiragen yakin Turkiyya suka kai cikin kwanaki ukun da suka gabata ranar asabar inda ta wuce ne Turkiyya ta sanar da kai wasu sabbin hare-hare a yankunan kurdawan na siriya a matsayin ramuwar gayya kan wasu hare-hare biyu da aka kai kan sansanoninta da ke arewacin iraki waɗanda suka yi sanadin mutuwar sojoji goma sha biyu ankara ta zargi mayakan kurdawa da kai waɗannan harhare, hare magana da yawun dakarun kurdawa na syrian democratic forces farhad shami ya ce mutanen takwas da harin ya ritsa da su fararen hula ne kuma harin na turkiya ya lalata cibiyoyin farar hula sama da ashirin da to gashin labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na bbc bayan da aka sha labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama inda za mu je ga rahotanni Amurka ta nuna jin daɗinta a kan rahotannin da ke nuna cewa an gawo wato an gano jagoran adawa na Rasha da ke garkame Alexei Navalny bayan daina jin ɗuriyarsa tsawon makonni. Sai ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta nuna matukar damuwa akan yanayin lafiyarsa ga Umai Masani Abdulmumin da ƙarin bayani. An ba da labarin gano Alexei Navalny a raye cikin ƙoshin lafiya bayan da fari an rika samun wasu bayanai da ke nuna cewa an neme shi an rasa a gidan yarin da ake tsare da shi. Tun a farkon watan Disamba rabon da a ga Mr. Navalny sai dai a yanzu mahukunta na cewa sun san inda yake. Lauyoyin Mr. Navalny sun ce yanayi ne mai wahala a ci gaba da samun bayanai a kansa. Bayan sauya masa matsuguni zuwa wani gidan yari da aka yi amfani da shi tun zamanin mulkin mallaka da ke ƙauye a arewacin Siberia. babban jami'in navalny leonid volkov da ke hijira a lithuania hmm. ya ce samun bayanai kan navalny ya yi musu matukar wahala a yanzu ya ce aikin ya kasance mai matukar wahalar gaske ga tawagar lauyoyinmu saboda mun aike sakonni sama da ɗari shida a faɗin rasha a wasu lokutan akan samu amsa wasu lokutan kuma a yi mana baris babu wanda ke tanka mu a hakan muka yi ƙoƙarin gano wasu mutane da muka rika aiki lauyoyinmu su tattauna domin fahimtar yanayin da Navalny ke ciki. Ya ce gidan yarin da aka aike misa Navalny a yanzu na tattare da akuba da azabtarwa. Wannan wuri ya kasance ɗaya daga cikin fursunoni talatin a Rasha da ake azabtar da mutane irin wannan wurare sun kasance inda ake ajiye manyan kasurguman masu aikata kisa, fyaɗe da sauran mangan laifuka. Ba wuri bane da ya kamata a ce mutum na rayuwa ko zama wakafi ba. lokacin sanyi ana azabtuwa haka kuma lokacin zafi ga uban sauro da tarin abubuwan cutarwa babu dalilin rike mutane kamar a zamanin mulkin mallaka cikin azabtarwa da rashin imani babu hujja a nan Mr. Navalny wanda ya kasance maki ga shugaba Vladimir Putin tun a shekara ta 2021 ake garkama da shi a gidan yari bayan yanke masa hukuncin ɗaure shekara talatin kan laifukan da duniya ke Allah wadai. a gaida umaima sani abdulmumin a najeriya kuwa al'ummar yankin jibiya a jihar katsina sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe mutanen da suka yi garkuwa da su bayan sun kashe mutum takwas a harin da suka kai wa matafiya da ke kan hanyar zuwa cin kasuwar jibiya mazauna yankin sun ce 'yan bindigar sun kai harin ne dauke da muggan makamai inda kuma suka raunata wasu mutum hudu ga rahoton awwal ahmad janyau mutanen yankin na jibiya sun ce maharan sun kai harin ne a ƙauyen 'yan gayya inda suka tara hanya suka kashe mutum takwas da ke kan hanyar zuwa cin kasuwa suka kuma tafi da wasu mutum biyu waɗanda daga baya aka tsinci gawarsu a cikin daji kamar da sarkin arewan katsina hakimin jibiya alhaji rabi rabiu ya min ƙarin bayani wannan hari an kai shi a yankin magaji yan gaya. wanda ya yi sanadiyar mutum mutum takwas daga cikinsu kuma suna asibiti inda sai ranar lahadi mutane sun yi shiri za su taho kasuwa aka tare sa hanya aka musu wannan ta'addin barayi ne bandit masu bindiga yanzu dai hankali ya dan kwanta saboda ana kokari a an suma ma gawawakin ma dauko su ma da aka kashe wannan mutane sai su zama ituna, da ke aka samu aka dauko su daga cikin gawawakin saboda me su ya bindiga sun ce ba sai a ji a ɗauko gawawaki ba to ya aka aka karɓo gawawakin to jami'an tsaro suka shiga wajen dama akwai jami'an tsaro ne har suka kai harin kuma a jami'an tsaro daga nan cibiyar suka kai ɗauki An ce sun saci mutane su waɗanda aka sata ba To da aka sata ma ce waɗanda mutane ma da aka ɗauka mutum biyu an ce ma an halbe su. Da suka tafi da su kuma suka kashe su. Rundunar 'yan sandan jihar Katsina da ta tabbatar da faruwar lamarin kuma kakakin rundunar ESP Abubakar Sadiq ya ce tuni jami'an su suka shiga farautar 'yan bindigar. A halin yanzu mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura dakarun su zuwa wannan guri bisa ga umarnin tabbata cewa duk mai duk da ke da hannu a cikin wannan hari an kamo su kuma an gurfanar da su gaban kotu domin su fuskanci hukuncin abin da suka aikata. kamar ba jami'an tsaro ne a hanyar har suka tara hanya suka kashe mutane akwai jami'an tsaro a wannan yanki da ke gudanar da sintiri na musamman bayan harin ne da jami'an a wayannan ta gari yi sun ruga amma dai a halin yanzu jami'an namu suna iya bakin kokarin su don a kamo su a kuma gurfanar da su gaban kotu da mun su fuskanci hukuncin da ya dace kamar suna cewa akwai waɗanda aka tafi da su kuma mutanen yankin na tunanin ko an kashe su ana kokarin karɓo gawarsu su amma abun ya gagara mutane takwas aka aka suka rasa ransu a sanadiyar wannan hari sai kuma mutane hudu da aka raunata A kawo yanzu duk da rundunar na kan gudanar da bincike babu wasu mutanen da aka yi garkuwa da su mutanen yankin na jibiya dai sun ce suna buƙatar ɗauki sakamakon yadda hare-haren 'yan bindigar suka dawo bayan sun ɗallafa kamar da hakimin na jibiya shaida min. wallahi wannan matsalar tsaro tana nan dai sai abin yayi kamar ya lafa kuma sai ya dawo muna neman gwamnati ta shigo ciki ta ƙara taimaka mana dama tana yi ta ƙara taimaka mana a samu a samu zaman lafiya a wannan yanki namu. da na kan iyaka da jamhuriyar Nijar, haka kuma karamar hukumar ta Katsina na kan iyaka da yankin zurmi na jihar Zamfara mai fama da hare-haren 'yan bindiga. Awwal Ahmad Janyau BBC Hausa a Abuja, Najeriya. Tonin dai na faruwa ne yayin da ake ci gaba da shagulgulan Kirsimeti kuma yau ce ranar Boxing Day wato kwana guda bayan Kirsimeti inda al'adance mabiya addinin Kirista ke raba kyautuka na musamman. wakilinmu na kano zaharaddin lawan ya tuntuɓi reverend lawan ibrahim tsanyawa na cocin yakwa inda kuma yi masa garin haske game da muhimmancin ranar ta boxing day to muhimmancin ta dai ana da zumunci da mika kyautai kamar yadda lokacin da aka fi isa almasihu akwai wasu masanan taurari waɗanda da suka zo aka nuna allah ya nuna masu za a yi wannan haihuwa ta yesu almasihu to da suka zo suka ga inda jariri yake sai suka mika sun zo da kyautai to sai suka mika wannan kyautai suka bashi bayan sun gama masa sujada sai suka mika wannan kyautai wanda kuma muna kwaikwayon wannan mika kyautar da aka yi a ranar Christmas kashe garin Christmas wani shine wato irin wannan ranar kenan eh. to kamar akwai wasu ayyuka da ake so ko abubuwa baya ga ziyara da kuma kyautayi din da za a kara kai haka to na farko dai eh, ayyukan da ake yi dama ana sa kai ga addu'o'i na neman wa ƙasa alheri wato kaman zaman lafiyar ƙasa yadda Allah a cikin da yake ana kusa da ƙarshen shekara ana ga kwana da tsohuwar shekara an yi wa Allah godiya akan jagorancin da yi ana kuma bege sabon shekara da za ta zo ana ado yadda Allah zai yi samun zama ƙara sai tsoko shekara lafiya mu shiga sabon shekara Allah ya mana jagoranci kuma ana yi wa ƙasa addu'a da shugabanninta duka baki daya. To kaga ji an yi kirsimati yau kuma ana boxing day kamar me ya kamata ba ga addu'o'i su kiristoci masu bi su ɗabi'antu da su. na farko dai ana so a yi biyayya biyayya da addini abinda addini ya shi huda a bi shi sau da kafa ana addu'o'i ana taimaka ma waɗanda suke da bukata cikin wannan rayuwa sannan akan tuna da gwauraye marayu da mabukata kamar ana zuwa coci ne haka addu'a ko koko a gida ake yi a boxing day din a ya danganta bisa ga yadda shugabannin addini suka shirya a wasu wurare akan shirya a babban biki a ranar kuma ba wai ba ma ikkilisiya ɗaya ba ikkilisiyu za su haɗu da riko daban-daban sai haɗu a zumunci a ƙarƙashin kan tuta kuwa ita ce gicciyar almasihu cross na almasihu a ƙarƙashin shi ake haɗuwa. akwai za ka ga a cikin bukukuwan kirsimetin nan wasu kan yi wasa da mota da a cikin murna ko a yi shaye-shaye haka da sauransu ban sani ba mai koyarwar yesu kiristi ta ce akan wannan waɗannan haramun ne san magana giya ko wasu abubuwa da ba su wannan ba su ma a cikin littafin mai tsarki wannan al'adu ne da waɗansu suka ɗauka suke amma ba maganar Allah ba ce a Christmas abin da ake da mu ce abin da muke bi maganar Allah kuma ita muke koyarwa kuma ba inda muka buɗe ko aje a shagiya ko aje a yi wani wasan da zai kawo halaka wani ko dai wani abu da zai kawo wani damuwa ba su a cikin littafin mai tsarki. Reverend Lawal Ibrahim tsanyawa kenan na cocin Ekwa a hirarsa da Zaharar Dillawan. Tumadalla. Idan muka je jamhuriyar Nijar masana ne suka fara tsokaci akan matakin gwamnatin mulkin sojin kasar na dakatar da kasar daga cikin kungiyar OIF da ta kunshi kasashe masu aiki da harshen Faransanci. masanan dai na masu ganin cewa tun farko kungiyar ta makaro domin ta ɗauki wannan mataki ne a daidai lokacin da kasashe da kungiyoyi ke kokarin lalubo hanyoyin magance rikicin siyasar kasar ta diplomasiya kamar yadda abdulrahman alkasim mai sharhi kan harkokin diplomasiya ya shaida wa cima ila isufu tana yi cewa ita wannan kungiya ta farankokoni ta kasashe masu wani da harshen faransa ana yi cewa ta makaro ɗauki ne ta kawo a lokacin da ita ake ganin kasashen duniya suna ware faransa suna amincewa ga hukumomin na sojoji na jamhuriyar nijar ita kuma lokacin nan sai ta zo ta ce mu ma muna nan ba mu amince ba kuma mun ma mai da kasar saniyar ware domin harin ita kenan kasa ita ma ta dauki wannan matakin cewa to kun da mu saniyar ware to mu ma mun da ku tumkiyar ware ba za mu ƙara aiki da kuma kuma babu wani wakilcin ku da za mu ara amincewa da shi bisa cikin kowace tattauna kin ga abin ya zama yanzu kashi biyu ko da ta kasa kungiyar daga baya ta ce ta dawo ta amince ta maido jamhuriyar Nijar to kenan ita kuma ita ma Nijar sai an jira daga bangaren ta ta ce ita ma ta amince ta dawo da kungiyar cikin tsarin ta yadda. Abdurrahman wani amfani ne ƙasa kamar jamhuriyar Nijar ke samu daga ita wannan kungiya ta OEF ta Francophonie. to babban abin da ya kamata a sani ita dama dai kungiyar babban aikin ta shine uh, yaɗa harshen faranshi ko ina amma dai su kasashen namu bisa abin da yake bayyane ko ga talaka ko ga hukuma haka wani abu na kusa gaskiya ba iya cewa gashi abin da yake cewa kamar Nijar shekara ta dubu biyu da biyar an shirya wasanni na kasashe masu umarni da harshen faranshi to kuma lokacin na an ga an yi gine-gine da da sauransu to kuma banda shi an an wuce wurin ita kuma kungiyar cikin yawan mutanen da ke da kwai na kungiyar masu aiki da masu amfani da harshen faranshi aksaransu afirka ta ke babbar kasa wadda cikin kungiya ita ce congo saboda ita ce kasa mai amfani da harshen shi wadda ta yi kowane yawan mutane amma kadar cewa a ce kamar niger da mali da burkina su janye daga cikin wannan kunge, to za ta koma baya kwarai daga cikin yawan mutanen da ke ai da da harshen abdulrahman alkasim kenan mai sharhi kan harkokin diplomasiya a jamhuriyar niger To idan muka sake komawa Najeriya shekarun da aka kwashe mayakan Boko Haram na kai munanan hare-hare a ciki da wajen jihar Borno a arewacin Najeriya sun tilastawa dubban mutane tserewa daga mahallansu akwai 'yan gudun hijira da dama a wasu sansanoni da jihar ta kafa da taimakon kungiyoyin agaji to sai dai a yanzu da zaman lafiya ya ƙara inganta a garuruwansu gwamnati ta ce ta rufe su to sai dai wani binciken bbc ya gano cewa har yanzu akwai wasu sansanonin da mutanen ke ci gaba da rayuwa badriya tijjani kala rawi ta ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na madina da ke karamar hukumar jere a jihar ta borno da kuma rahoto na musamman da ta haɗa mana

wasu ne daga cikin ɗaruruwan da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira mai suna madinatu da ke yankin ƙaramar hukumar jere a birnin na maiduguri kusan a iya cewa madinatu na ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira ƙalilan waɗanda suka rage a wannan birni kwanan ina sansanin 'yan gudun hijira na madinatu da ke birnin maiduguri na jihar borno wannan dai ɗaya ne daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira da suka daɗe suka rage wanda hukumomi ba su rufe su ba iya abin da nake gani wato matsugunai ne aka gina su an yi musu kofofi na langa-langa waɗansu akwai rufi a ciki kuma ina iya ganin mata da ƙananan yara da zaune ne a gindin bishiyoyi saboda tsananin ranar da ake ciki yanayi ne mai tada hankali ga waɗannan mutane a wannan gurin ko waɗannan mutane sun fito ne daga sassa daban-daban na jihar borno sakamakon tada ƙayar bayan maya ko haram a nan suke rayuwa da maza da mata da 'yan yara suna fita ɗinkin hula waɗansu daga ciki suna ɗan dafa haka daga ganin dai rayuwar akwai damuwa da rashin samun kwanciyar hankali a wannan zama da suke to masu saurare kamar yadda kuka saurara waɗannan labaran safiya kenan kamar yadda kuka ji kamar yadda kuka ji daga wato ƙasashen ƙetaren kun ji cewa ofishin nan mai kula da jin kai na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa akan kare lafiyar fararen hula a zirin Gaza yayin da yaƙi ke ci gaba da aukuwa tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. Haka zalika shi Benjamin Netanyahu firaminista na Isra'ila ya bayyana cewa Isra'ilan za su ci gaba da wato zafafa kai hararansu a zirin Gaza. yayin da al'ummar wato falasinawa musulmai ke cikin wani tasku yayin da suka rasa sukuni. babu shakka dai muna roƙon Allah Ubangiji ya ba wa Falasina nasara akan wannan yaƙi kuma Allah ya ruguza Yahudawa da suke masu wannan abu. Haka zalika daga Najeriya kun ji abin takaicin da ke faruwa yayin da 'yan bindiga ke ci gaba da wato aikata cin karensu babu babbaka akan al'umma a jihar Katsina yayin da ajibiya ko ka ji cewa wato 'yan bindigar da sun kuma yin garkuwa da mutane sannan sun kashe wasu. inda lamarin da wato babu daɗi kamar yadda aka saurara dai sun hana ma gawarwakin kamar yadda 'yan garin ke bayyanawa babu shakka wannan shi yake ƙara nuni da cewa jami'an tsaro da gwamnati ya kamata su ƙara ƙaimi wajen samar da tsaro a yankin arewacin najeriya musamman ma jihohin nan da suke yammacin arewacin najeriya Sakkwato katsina zamfara kebbi wanda babu shakka wannan matsatsalu na rashin tsaro akwai su a cikin su. kaga dai babu shakka wannan abubuwa idan suka ci gaba da faruwa a haka to fa ba za su haifar da ɗa mai ido ba inda ba za a samar da abin da zai zamanto na tsaro da kwanciyar hankali al'umma su same shi ba to fa rayuwa ba za ta taɓa daɗi ba daga jamhuriyar Nijar ma kun ji yadda wato jamhuriyar Nijar din sojin CNSP suka bayyana kudirin su na ficewa daga wannan ƙungiyar. wadda take batu akan yada wato harshen faransanci inda dai babu shaka yanzu tun bayan yin baran-baran da kai da faransa babu shaka dama abin ka iya kawowa ga haka akan batun harshen faransanci daga jihar borno makon kun ji abin da yake wakana akan batun yan gudun hijira wanda suke zaune dai cikin rashin jin daɗi to masu saurari waɗannan labaran safiya kenan kamar yadda muka saba muku Ku ci gaba da bibiyar tashar mu domin samun ingantattun rahotanni. Amma mafi ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku na ƙararwa don haka ne zai ringa ku damar kasancewa. Domin haka ne zai ringa domin haka ne zai ringa ku damar kasancewa da labaran mu ko da yaushe mun gode.